yau muna goma sha uku ga wata mai alfarma watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya zo uku ga watan tara dubu biyu da tara muna na a cikin suratu safati wadda ita ce sura ta talatin da bakwai daga sama za mu tashi aya ta ɗari da biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر انظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم الله سبحانه وتعالى bayan ya gaya mana yadda ya tseratar da annabi Ibrahim daga waɗanda suka yi yunƙurin babbaka shi da wuta sun ma jefa shi a wutar Allah ta'ala da kansa ya kirawo wutar ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ya ke wuta ki zamo mai sanyi da aminci a bisa annabi ibrahim da Allah ya tseratar da shi daga wannan sai annabi ibrahim ya faɗa abubuwa guda biyu ice inni zahibun ila rabbi sayahdin lalle ni mai tafiya ne zuwa ga Allah mahalicci na da sannu zai shiryar da ni sannan ya roki Allah ta'ala ya ba shi ɗa ya ce rabbi habli minas salihin ya Allah ka bani ɗa daga cikin na ƙwarai sai Allah ta'ala ce fa bashar nahu sai muka yi masa bishara bi gulamin halim da ɗa wanda yake mai juriya to ‘ya'yan annabi ibrahim waɗanda ƙur'ani ya faɗa biyu ya faɗa mana daga ciki in ma akwai wasu to ba mu san su ba waɗanda muka sani annabi Ismaila ne da annabi Ishaqa kuma matan annabi Ibrahim guda biyu ne akwai Saratu akwai Hajara Hajara waɗannan su ne matan annabi Ibrahim matarsa ta farko ita ce Sara wanda ita ce ta haifa annabi Ishaqa matarsa ta biyu ita ce Hajara wanda ya ce ta haifa annabi Ismailu to amma ita amarya ɗin ce ta fara haihuwa abin da ya faru Allah ya karkasa mana ƙissar annabi Ibrahim kashi-kashi amma za mu iya cewa karan batta da ta faru tsakanin annabi Ibrahim da masu bauta daban-daban Allah ya ba da ƙissa a gurare daban-daban. Iskala Ibrahimu li abihi azara أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين تالت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون a wannan kissa Allah ya gaya mana abin da ya gudana tsakanin annabi Ibrahim da mutanen da suke bauta wa wata da masu bauta wa rana da masu bautawa kuma taurari wannan shine jama'a ta farko wacce annabi Ibrahim ya tattauna da ita jama'a ta biyu shine sarkin da ke da'awar shi Allah ne alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu Allahu al iz qala ibrahimu rabbi allazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish minal min al-mashriqi fa'ati biha min al-maghrib fabuhita allazi kafara wallahu la yahdi al wannan shine mutum na biyu wanda ya da shi Allah ne suka tattauna da annabi Ibrahim shi ma ya kada shi kamar yadda ya kada masu bautan taurari sannan bangare na uku shine tattaunawarsa da masu bautan gunki wanda aka yi bayani a baya tallahi la'akidan na asuna makon ba da an tuwallo mujibirin fa ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min sami'ina dhalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu fas'aluhum in kanu yantiqun فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم wannan kissoshi ne daban-daban da Allah ya bayar guda uku duk kuma suna koma kan annabi Ibrahim ta annabi Ibrahim bayan Allah ya tseratar da shi ya yi hijira ya fita daga wannan yanki ya koma ƙasar Siriya wanda lokacin an ce mutum biyu ne kaɗai suka yi imani da shi daga ita fara wannan mata ta sai lut fa amana lahu lut sai annabi lut shi yasa ibnu kasir yake cewa lut yayi imani da annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallama kusan shine mutum ɗaya bayan matarsa sara to amma da suka shiga siriya sai suka rabu shi annabi lut sai allah ya aiko cewa shi ma an aike shi a matsayin annabi ya tafi yankin sadum cikin ƙasar jordan ya je musu wa'azi ga irin taɓargazar da suke yi shi kuma annabi ibrahim daga nan sai ƙasar masar to da zai shiga ƙasar masar sai aka gaya masa sarkin masar na wannan zamani in ka shigo da mata ya zama matakka ce zai kwace ma amma idan yar uwarka ce ba zai kwace ma ba to sai da annabi ibrahim ya shiga sai ce ma matarsa idan wannan sarki ya tambaye ki me alaƙa ta da ke ki ce uwata ce ke domin a iya sani na babu wanda ya yi imani da Allah da gani sai ke a faɗin wannan gurin gaba ɗaya saboda haka da ta shiga ɓangaren mata shi kuma ka kai shi ɓangaren maza sai wannan sarki ya tashi da daddare ya tafi ɓangaren da mata annabi ibrahim take kafin ya iso sai ta tashi ta yi sallah raka'a biyu ta ce ya Allah in ka san yi imani da kai da manzanka na nayo hijira saboda kai kada ka sallada wannan kafiri a kaina so da haka da wannan kafiri ya iso sai kai hannu zai taba ta sai Allah ya lankwashe hannun nasa ya sake kai hannu zai taba ta Allah ya lankwashe hannun nasa sai tambaye ta me eh, alaka ku da wancan ta ce ɗan uwana ne saboda haka sai ya kirawo mafadawansa ya ce ku fita da wannan ba mutum ba ce kuma ku yi mata kyauta maza maza su haɗa ina su ina su su bar garin nan ya ce a ta baiwa shi ne aka ba ta hajara duk da wasu malaman tarihi sun ce hajara asalinta ba baiwa ba ce ‘yar wani sarki ce suka yi rigima da wannan sarkin ya kashe shi ya kamo ‘yar tasa ya mai da ita baiwa to tun da ‘yar bata samu gindin zama a gidansa ba sai ya ɗauke ta ya bayar da ita kyauta ga Sara matar annabi Ibrahim ita kuma da suka fito daga Masar ta ga sun daɗe da annabi Ibrahim su haihu ba sai ta ce ta ba shi wannan a matsayin ya aure ta a matsayin matarsa saboda haka annabi Ibrahim ya auri Hajara a matsayin matarsa sai ta haifa masa ɗa Isma'ilu bayan sun koma Siriya sai kishi ya kama ita mata annabi Ibrahim ta farko ta Sara akan cewa ga amarya ta haihu ita bata haihu ba irin tsananin kishin nan sai ta cewa annabi ibrahim ina jin wani abu a raina game da wannan mata taka da ɗanta don haka ka ɗauke ta ka kai ta wani yanki daban inda ba za mu dinga haɗuwa ba sai annabi ibrahim ya ɗauki hajara da ɗanta isma'ilu shi yasa ibn hajar askalani a cikin fathul bari yake cewa ita ce matar da ta fara yin zanin goyo don saboda tafiya tana da tsawo sai ta zanin goyo ta ɗanta. ya wallafa wani littafi iqamatu dala'il ala ma'rifatil awa'il sai da hujja akan sanin komai asalinsa ita ita ce matar da ta fara yin goyo majanyi ta goya ɗanta Ismail suka tafi annabi Ibrahim bai gaya mata me yake faruwa ba idan da cilla tafiya da ita tun daga yankin Siriya sai da suka je tsakiyar wannan guri da ake kira Makka a yanzu lokacin ba gida gaba ba gida baya ba mutum ba wani abu na rayuwa daga sahara sai yashi sai daji zuka sai itatuwa sai kanyo itace ya mata bukka ya ce ta shiga ta zauna ya ɗauko kwando da kayan marmari ya bata sai juya ya tafi sai ta ga yana ta tafiya bai ce mata ga dalilin da yasa ya kata daji ba mutum a gurin ko ɗaya ba har yayi nisa sai ta biyo shi ta ce ibrahim ya ka kawo mu daji ka aje mu ni da ɗana kuma ka juya ka tafi sai ya shiru ta ce to ko Allah ne ya ce ka kawo mu nan sai ya girgiza kai ta ce to Allah ba zai tozarta mu ba tunda dai Allah ne ya ce a aje ni a daji to na yadda a aje ni a nan ɗin sai annabi Ibrahim ya juya ya tafi sai da ya kule ba sa gano shi sai ya ɗaga hannu ya musu addu'a rabbi ni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkuruna Allah ya ce to na aje iyalina a wannan guri wanda yake bushashe babu ruwa babu ƴaƴan itace ghairi zi zar'in inda baitikal muharram yayi ta musu addu'a yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya kaɗa kai ya tafi dan abin da annabi ibrahim ya ban mata na 'ya'yan itace da ruwan sha kafin 'yan kwanaki ya ƙare sai ɗanta ya kamu yana ta kuka yana buƙatar ruwa ta tashi ta leƙa gabas da yamma kudu da arewa bata hango mutum ba balle ma ta ce kawo mata ruwa kuma duk gurin gaba ɗaya ba ruwa sai ta ga wani dutse ne ya fi kusa da ita wanda za ta hau ko za ta hango wani daga nesa sai ta ga dutsen safa ya fi kusa da inda annabi ibrahim ya aje ta sai ta tashi ta hau kan dutsen safa ta lalle gabar da yamma kudu da arewa ba ta ga kowa ba sai ta gangaro daga kan dutsen safa ta tafi kan dutsen marwa tana tsakar tafiya sai ta tarar da wani kwari tsakanin duwatsun guda biyu sai ta tattare zaninta sai ta gangara cikin rami wannan gurin shine aka yi masa alama da kore yanzu alhazai in suna sa'ayi in sun zo daidai gurin za ka ga suna ɗan ƙara gudu-gudu to wannan asalin gudu-gudun ita hajara ce ta yi lokacin da take nema wa ɗanta isma'ilu ruwa ta je ta hau kan dutsen marwa ta lalle ba ta ga kowa ba ta sake gangarowa ta zo kan dutsen safa ta gangaro ta zo kan dutsen marwa sai da ta haka hasso bakwai ba ta ga kowa ba sai ta ji murya ta waiwaya ba ta ga kowa ba sai ta ce ko ma waye kai ina neman taimako ne zan ba ɗana ruwa ashe mala'ika jibril ne sai aka ce koma wajen ɗanki sai mala'ika jibril ya zo da fuka-fukinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril yana da fuka-fuki ɗari shida fuffuke ɗaya kaɗai yawa duniya kaɗan ya ce ya ga fuffukensa ɗaya suddur ufuka ya rufe ko ina da ko ina ba a gani shashannin sama ya rufe shi sai zo yadda ki gurin sai ruwa ya ɓuɓɓugo shine aka samu rijiyar zamzam wasu ce zamzam ma da yaren ita hajara yana nufin ya isa ya isa saboda lokacin ruwan ya yi ta ɓuɓɓugowa yana fitowa da yawa shi da suke cewa zamzam zamzam to sai ta ɗebi ruwan ta ba ɗanta sai yanzu ta samu ruwan sha sai tsuntsaye akwai su tsuntsaye da suke yawo a sahara suna neman inda ruwa yake sai wasu mutane larabawa 'yan asalin ƙasar yaman daga ƙabilan jurhum tunda larabawa malaman tarihi sun kasa su kashi uku akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabu al-musta'ariba akwai al'arabu al'ariba al'arabu al'ariba wasu kan ce su ne banu qahataniyun al'arabul qahataniyuna da al'arabul adananiyuna to wannan kashi na laraba al'arabu al'ariba suna daga cikin mutanen yaman kabilan jurhum sai suka zo za su wuce suna kiwo a matsayin bararoji ne masu neman ruwa da inda ciyawa take su kiwo sai suka hango waɗannan tsuntsaye sun yi dandazo wannan tsuntsu kuma akan gane alama inda ruwa yake da shi sai suka ce iya saninmu da wannan yanki da wannan kwari babu ruwa amma kuma iya mu da wancan tsuntsu ba a ganinsa sai inda yake akwai ruwa sai suka tsaya suka aiki mutum ɗaya ko biyu daga cikinsu ku je ku duba mana gurin can ku ga me yake faruwa suna zuwa sai suka tarar da mace a zaune da ɗanta a kusa da ita kuma ga ruwa yana ɓuɓɓugowa sai suka rugo da gudu suka gaya musu ai mun tara gurin akwai ruwa tunda alamar rayuwar guri a samu ruwa din da ba ruwa dole jama'a su yi kaura to kuma an samu ruwa sai a kaurato a dawo gurin sai suka zo suka same ta suka ce baiwa Allah kin mana izini mu zauna a kusa da ke sai ta ce eh amma ruwan ba naku bane ma'ana za ku iya ɗiba ku yi amfani da shi amma ba za ku mallake shi ya koma naku ba a cikin haka akwai hikima da an ce ruwan nasu ne da ba wanda zai ƙara zama a gurin kowa ya zo ko rasa zasi amma aka ce ruwan na kowa da kowa ne to kowa yazo zai iya zama da aka duk balaraban da ya zo zai wuce yana kiwo ya ga ruwa ya ga jama'a sun ɗan zauna kuma ga ɗan bukkoki an fara samu shi ma sai ya tasa bukkar kun ga gari ya fara ne gari ya fara haɗuwa da annabi isma'ila ɗin nan ya taso sai wani daga cikinsu ya ɗauki yarsa ya bashi wata allama min humul arabiyata tunda shi yankin da ya fito larabcin bai da ƙarfi duk da an ce shi ma asalinsa ba larabe ne amma larabcin bai da ƙarfi kama a wannan yanki sai koyi larabci a gurinsu suka aura masa ya annabi ibrahim an ce yana zuwa lokaci bayan lokaci lokacin da ya zo sai tarar ɗansa annabi isma'il ya yi aure har matarsa ta tare ya zo ya ga gari ya zama gari ya tambayi ina matarsa ta rasu aka nuna masa kabarinta ina ɗansa ya tambayi matarsa ta ce ya tafi mana ya je mana wato ya kawo mana abin da zamu ci sai tambaye ta wani hali kuke ciki sai ta faɗi maganganu marasa daɗi muna cikin halin fatara halin kaza halin kaza sai annabi Ibrahim bai ji daɗi ba tunda ya san yayi magarin addu'a kuma ya za a ce ana cikin halin fatara da wahala sai ce to in mijinki ya zo ki ce wani dattijo ya zo neman sa kuma yana umartarsa da ya canza alharga ko dokin kofarsa so haka yana tafiya sai ga annabi Ismail ya dawo yana zuwa sai ga alama kamar an yi bako sai ce wani ya zo nema na sai ta ce masa eh ya bar sallahu ta ce eh ya ce kaza kaza ce to ke yake nufi in rabu da ke sai sake ta ya auri wata dawowa ta biyu sai annabi Ibrahim ya dawo da ya dawo nan ma ya tarar da wata matar da annabi Ismail ya aura ta biyu ya tambaye ta ta faɗi halin da ake ciki ta faɗi kyakkyawan yabo me kuka da shi ta ce muna da ruwa muna da nama to a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari yace Allah ya azurta wannan guri da ruwa da nama babu wani guri da zaka je a duniya ka keɓanta da ruwa da nama kaɗai sai ka ji ya gimshe ka amma a yankin sai kai ta cin nama kana shan ruwa kuma ya ishe ka ruwan zanzan kuma ka ci nama sai sa har yanzu Allah ya ma gurin albarka ba dai ka je Saudiya baka ci shinkafa kaza ba Da wannan da addu'a annabi Ibrahim ne ko ba sa kiwo to sai kaga an kawo musu balle ka duba alhazai suna yanka alhazan da suke aikin haji sama da miliyan biyu zuwa uku mafi yawansu kuma suna hadaya mafi yawansu kuma suna suna suna yin layya mafi yawansu suna yanka akalla dai a yanka rago da raƙumi da sa da saniya sama da miliyan uku a wannan guri duk kuma gabaki ɗaya kuma abincin gurin baya karewa to wannan shine addu'ar da annabi ibrahim yawa wannan yanki to shi sai ce da ta faɗi abin da ake ciki na arziki a takaice sai annabi ibrahim ya ce to in mijinki ya zo ki ce ya tabbatar da alharga kofarsa saboda haka yana fita sai ga annabi isma'il ya zo ya tambaye ta an yi bako ta ce eh ya basallahu me ya ce ta gaya masa ya ce to ya ce in zauna da ke ma'ana yanzu an yi sa'an mata sai bi bayansa sai suka haɗu suna haɗuwa shi babansa ne ya gane babansa shi kuma ɗansa ne ya gane ɗansa sai ya ce Ismail Allah ya umarce ni in gina ɗaki a wannan guri kuma ina so ka taimaka min mu yi aikin tare da kai shine Allah ya gaya muna cikin Alkur'ani wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim shi ne suka yi ta addu'a rabbana ja'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sai kuma ya ƙara addu'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba alhikma sallallahu alaihi wa sallama minhum daga zuriyar annabi Ismail sai Allah ya amshi wannan addu'a ta annabi Ibrahim ya amshi ɗakin kuma ya masa wannan to a nan ne cewa annabi Ibrahim ya kwanta bacci sai ya mafarki sai Allah ya umarce shi cewa ya yanka ɗansa a lokacin ba a haifa annabi Ishaqa ba don shi ɗansa yana haihuwarsa bai daɗe ba Allah ya masa rasuwa shine ɗansa na ƙarshe a cikin ƴaƴansa guda biyu da Qur'ani ya gaya wasu sun ce akwai Isu akwai waye akwai waye amma dai mu biyun nan muka shina su Qur'ani ya gaya mana saboda haka sai ya mafarki a mafarkin ya ganshi da wuka a hannu ya danna ɗansa ya sa gabansa gabas ya yi bismillah ya yanka to shi kuma mafarkin annabawa ba irin mafarkin mutane bane ne gama gari saboda haka wannan mafarki gaskiya ne da ya tashi a wata ruwaya ibn kasir ya ce sai kama hannun dan suka fita bayan gari to anan da sai shaidan ya biyo shi kamar da ruwaya ta zo sahihiya a cikin sahihu targhib wa tarhim mujalladi na biyu na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya kawo ingantattun ruwayoyi da suka fita bayan gari sai shaidan ya biyo bayan annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail yana ce masa kada fa ka zartar da mafarkin nan naka ni ne na sa maka su wasu wasi ba wahayi ba ne sai annabi ibrahim ya waiwaya ya ɗauko dutse ya yi taitin shaidan da shi ya wurga masa ya same shi saboda ƙarfin jifan sai da gurin ya yi rami shi ne aka samu gurin jifan shaidan na ɗaya ya sake biyo annabi ibrahim annabi ibrahim ya sake ɗaukan dutse ya sake rankwala masa saboda zafin gurin sai da ƙafarsa ta yi rami a gurin sai aka samu gurin jifan shaidan na biyu sai sake biyo annabi ibrahim annabi ibrahim sake rankwala masa dutse sai da kafarsa ta rami sai aka samu gurin jifan shaidan na uku to wannan ne aka sa alama ya zama gurin jifan shaidan wanda ijefi shaidan din shine annabi ibrahim shi ya jefi asalin shaidan din kuma ya same shi kuma ya ji masa rauni har sau uku kamar da ruwaya ingantacciya ta nuna to daga nan sai shaidan ya ga abun fa zai yi ba sai ya tafi ya bas to nan ne aka sa shi alama ake zuwa a yi jifan shaidan don a yi koyi da annabi ibrahim shi ne wanda ya jefi shaidan mu sunnarsa muke rayawa sai ya gaya ma ɗan nasa ya ce ya kai ɗana haƙiƙa na yi mafarki na ganni ina yanka kaya za a yi yana shawartarsa sai ce ya abatif almatu umar ya baba yaushe za ka ɓata lokaci ka yi abin da aka umarce ka mana sai an ɓata lokaci ka yanka ni ɗin tunda Allah yana so a yanka ni ni ma na yadda a yanka ni kun ji ɗa na gari uba na gari waye yanzu babansa zai wasa wuka ya ce ya ɗana jiya na ga ina yanka ka a watakila in kai nan sai dai a tsinto ka a kamaru kai kama kun ga da yake dukkansu annabawa ne falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da ɗan nasa ya isa aiki tare da shi a sa'aya wato za ku iya kaiwa da komowa kun san da in ya kai irin shekara goma sha uku sha biyar sai ka fara dora maka ka fara jansu a jiki kun fara shiga in harkar karatu ne harka ilimi ne harkar kasuwanci harkar noma harka siye da siyewa ka fara nuna masa kala sai ce ya bunayya ya kai dan karamin dana ya masa tasgiri ne saboda tausayawa dama akwai asbab da dama ke jawo ai tasgiri akan yi shi litta haƙir akan yi shi litta rahumi akan yi shi litta kare, kamar ka ce qubaila subhi kuma akan tasgirin abu dan a kaskanta shi akan yi tasgirin abu dan a tausaya masa akan yi tasgirin abu dan ya nuna ya kusa faruwa sai ce ya bunayya ya kai dan dana kun ga akwai tausayi da girmama a ciki inni ara haƙiƙa ni na gani amma a ina na gani fil manani a cikin barci inni afbahuka anni afbahuka lalle ina yanka ka fangur kayi duba na nazari da hankali ma za tara me kake gani ma'ana ba wai yana ganin ko za a yanka shi ko ka a yanka shi ba a'a ya kake ga za a yankan za ka yadda a yanka ka cikin sauki ko sai an danne kala sai dan ya amsa ya ce ya abati kun ga shi ma cikin tausaya ya ce ya bunayya shi kuma ya ce ya abati ya babana kun ga ashe babanka bai kamata ka dinga kiransa da suna haka zindir ba ka dinga saya babana wane ko baba kun ga girmamawa ce ya abat ya babana akwai ya'un nida akwai ya'ul eh, mutakallim mahzufa if'al ka aikata ma umar abinda ake umartarka da shi wato ba kai ka sa kanka ba kenan tunda umarni ne to ka zartar da umarnin satajiduni da sannu za ka same ni in sha Allah in Allah ya ga dama ya yarda min sabirina cikin masu haƙuri domin ka yadda a danne ka a yanka ka kuma mai yankan mahaifi lalle sai da haƙuri shi ma sai ya yi haƙuri shi yasa Allah ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ba za ka zama shugaba ba sai an jarabce ka an gwada ka kaci jarabawa falamma aslama lokacin da suka miƙa wuya su biyun ɗan ya sallama a yanka shi uban ya sallama zai yanka shi da umarnin Allah wa tallahu ya kwantar da shi lil jabini a bisa goshinsa an ce goshi yana da ɓangare uku ta kwiɓin dama ana kiransa goshi saboda akwai rabin goshi a gurin aiko ta ɓangaren haguma ana kiransa goshi tsakiyar inda kake sujjada ma ana kiransa goshi to wasu malaman suka ce tunda bangare biyun ana kiransa goshi ya kwantar da shi ne yadda ake kwantar da rago ta ɓangarensa na kafadarsa ta ta ina kenan ta hagu ta hagu ta abin nan tana sama ta dama tana sama ta hagu tana ƙasa ya kuma juya shi gabas wasu suka ce a'a aljabin ɗin wannan goshin da ake magana a kansa ya kwantar da shi ya yi haka ne don kassa haɗa ido shi ya ji tausayi shi kuma ya ji nauyi saboda haka tausayin suka haɗa ido ile ya hawaye ko ya kasa shi yasa ya kwantar da shi akan goshinsa zai yanka shi ta ƙiya wasu malaman suka ce shi ne ma'anar lil ai alal jabin akan goshinsa wa tallahu lil jabini wa nadainahu ya riga ya shirya ya wasa wuka ya yi bismillah ya ɗora wasu malaman ma sun ce ya fara yankawa sai mu ce a'a ya dai dora zai yanka tunda Allah bai ce ya fara yankawa ba dan me wani zai zo ya ce ya fara yankawa ya dai azama ya yi niyya ya yi harama ya wasa wuka ya yanke kawai za a yanka to kun kowa ya ci jaraba a cikin biyu lalle wannan ya cancanci ya zama abul ya zama baban annabawa shi yasa Allah ya ce millata abikum ibrahim ashe Allah ya tsara ba so yake a yanka shi ɗin ba gwaji ne ko ya ci gwajin wana dainahu Allah ce sai muka kira shi an ya Ibrahim cewa ya Ibrahimu kad saddaqatar ru'ya haƙiƙa ka gasgata wannan mafarki wanda mu muka yi maka wahayinsa inna haƙiƙa mu kazalika haka nan najzil muhsinina muke sakawa masu kyautatawa kai kuma ɗaya daga cikin su ne wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin inna allaha lama'al muhsinin الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إن الله كتب الإحسان على كل شيء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يأليه الإحسان إن هذا haƙiƙa wannan abu da ya faru lahuwal bala'u wannan shine jarabawa almubinu a fili ƙarara lalle an jarabta annabi ibrahim jarabawa ta fili ba wato ba a ɓoye ba wa fadainahu sai muka fanshi ɗan nasa bi zibhin da abin yanka azimin mai girma to an ce da me aka fanshe shi hadisai sun zo da yawa duk da akwai maganganu malamai akai suna cewa rago ne duk da wasu daga isra'iliyat suna cewa wani rago ne aka kiwata shi aljanna wasu cewa a ragon da kabila ya bayar ne shi kuma habila ya bada kano mata wannan ragon ne kawai an dai fanshe shi bi zubhin azim sai dai ruwayoyi suna dan karfafa cewa abin da aka fanshe shi da shi rago ne kuma wannan abu ya faru ne ranar goma ga watan zulhijja yawmal hajjil akbari ranar da duk duniyar musulmi take yin layya kenan wannan layya raya sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ce shi kuma raya sunnar babansa ce annabi Ibrahim kisa ce millata abikum Ibrahim fattabi millata Ibrahima hanifa wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da abin yanka mai girma na'am وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين الله تعالى وتركنا عليه في الآخرين من بوى النبي إبراهيم تشاوان أبتو في الآخرين أنا كرشي duk wanda ya zo bayan annabi Ibrahim yana ƙaunarsa, nasara suna son annabi Ibrahim, Yahudi suna sa annabi ibrahim maguza suna sa annabi ibrahim balle musulmi da namu ne ma gaba daya shi yasa tunda bangare hudu kowa yana annabi ibrahim nasa ne sai Allah ya raba rigima ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima وما كان من المشركين لم يكن Yahudiyan. wala nasraniyan wama kana minal mushrikina a ina yake nan? hanifan muslima annabi ibrahim ba na maguzawa bane ba na yahudu bane ba na nasara bane na musulmi ne shi sa Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina ta annabi ibrahim ya samu kyakkyawan yabo za ka ga har ƙasashe suna sa abraham mu muna sa ibrahim suna sa abraham a a cikin shugabannin amurka an yi wani abraham lincoln to to shine allah ta'ala ya ce mun ban masa kyakkyawan ambato da yabo da girmamawa fil akhirina a cikin na ƙarshe da za su zo suna girmama annabi ibrahim suna mutunta shi suna kimanta shi shi yasa allah ya masa take yace inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin wannan shine annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam kun ga ashe reshen annabawa duka waɗanda suka biyo bayan annabi ibrahim duka daga zuriyarsa suke annabi ishaqa shine wanda ya haifi annabi yaqub annabi yaqub shine wanda ya haifi annabi yusuf shi yasa annabi yusuf ake masa take da annabi dan annabi dan annabi dan annabi annabi yusuf Ɗan annabi yaqub annabi yaƙub ɗan annabi ishaq annabi ishaqa ɗan annabi ibrahim annabi ibrahim khalilullah nabiyullah rasulullah kun wannan daraja ce to ta wannan zuriyar ne Allah ya fidda annabawa ta zuriyar annabi ishaqa di yahu annabawan banu isra'ila ta nan suka fito wa min zurriyatihi dauda wa Suleimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kazalika Najdilmuhsinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين duk waɗannan na annabi Ibrahim ne gabaki ɗayansu, to kuma sannan ta hanyar zuriyar kuma annabi Ismail aka samu kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kun ga kenan duk annabawan sun dawo karkashinsa sai dai bambancin ɗaki shi annabi Ismail daga mahaifiyarsa Hajara shi annabi Ishaqa mahaifiyarsa Sara to Yahuda suna ƙoƙarin juya wannan kissa su ce ba akan annabi Ismaila ta faru ba akan annabi Ishaqa ta faru shekul islam ibn taimiya Allah ya masa rahama ya ce ba haka bane ta fuskoki ashirin ibn qayyim a cikin zadin ma'ad shi ma ya kawo wannan ba haka bane domin wancan an kira shi bushara biyu aka yi masa fa basharnahu bi gulamin halim halim shine wanda za a yanka wanda ya juriya fa basharnahu bi gulamin alim wancan an ce gulamun alim wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub suka ce da annabi ishaqa wannan kissa ta faru a gare shi da ba za a kuma yin bishara da shi a gaba ba kun ga a gaba Allah ya ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min salihin nan kuma ce wa basharnahu bi gulamin halim kenan gulamin alim daban gulamin halim daban da ƴaƴan biyu ne wannan kissa ingantacciyar ruwaya duk da an samu cikin magabata su ma sun ɗauki ra'ayin cewa annabi ishaqa ne amma ingantacciyar ruwaya wadda ahlus sunna mafi yawa suke kai shine wannan kissa ta faru ne kamar yadda hadisi ya tabbatar akan annabi a isma'il da ingantattun hadisi in ko an samu hadisi magana kowa kuma sai a ajiye ta ko shine Allah ta'ala ya ce wa tarakna alaihi fil akhirina salamun aminci daga gare mu inji Allah ya tabbata ala ibrahim wato kamar ka ce an gaishe ka ibrahim kun ga girmama ce Allah ya ce salamun alaika Allah shi yake cewa an kaje guri ka ce assalamu alaikum sai gashi Allah da kansa yana yi wa annabi ibrahim sallama salamun ai minna aminci daga gare mu ya tabbata ala ibrahim abu sa annabi ibrahim Allah yana wato isar masa da aminci wannan girmamawa ce daga Allah yasa ya ce wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amincin Allah ya tabbata akan manzanni na Allah ta'ala ga baki ɗaya suna cikin amincin Allah kazalika Allah ya ce haka nan yadda muka wa annabi Ibrahim kyakkyawan sakamako na jizil muhsinina muke sakawa muhsinina min ahsana yuhsinu ihsan ihsan shine annabi ya fassara shi anta abudallaha ka annaka tarawu fa in lam takun tarawu fa innahu yaraka amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihsani ya shiga komai na rayuwar musulmi inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in komai ana so ka yi shi da kyautatawa kuma Allah ya ce yana son muhsinina yana son kuma lama al-muhsinina yana tare da muhsinina to Allah ya sa mu cikin muhsinin innahu innahu min ibadina al-mu'minin وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين الله سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق mun yi masa bishara da samun ɗa sunansa ishaqa wannan shine ɗansa ko innahu haƙiƙa shi min ibadina yana daga cikin bayinmu almu'minina masu cikakken imani in ka ji Allah ya ce kana cikin bayina to bayin faɗan first class su ne annabawa wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wannan ba kowane bawa ne ya shiga wannan kilas ɗin ba akwai yakubayi bayi can can ƙasa ƙasa eh, akwai bawa da ma'ana kowa da kowa in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda akwai bayi na ibada bauta ga Allah sune wa ibadur rahmani allazina yamshuna al ardi haunan akwai kuma annabawa can koli koli sune su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su annabi Ibrahim su annabi Musa da annaban Allah manya sune haka yana cewa ni'mal abdu to wannan abdun abdu ne na hakika kuma kaga babbar daraja ga annabi a ce masa bawan Allah manzan Allah shi yasa kalman abduhu wa rasuluhu tana rushe guluwi tana rushe jafa'i tunda abduhu ne bai kamata a yi guluwi a ce masa Allah ko dan Allah ba tunda rasuluhu ne bai kamata a yi masa jafa'i kuma a ki bashi martabar da Allah ya bashi ba kun ga kenan waɗannan kalmomin guda biyu suna rushe guluwi suna rushe jafa'i kada awa annabawa guluwi a ce ‘ya'yan Allah ne, ka kuma a yi musu jafa'i a ƙaryata su a ƙi gasgata su a kan abin da Allah aiko su, a ƙi siffanta su da irin matsayin da Allah ya ba su, da darajar da ya ba su, da ƙimar da ya ba su, da martabar da ya ba su, har cikin halitta Allah ba masu daraja annabawa. To wannan, ku sha shi sa kuka ga annabi Isa akwai wanda suka yi guluwi a kansa akwai wanda suka yi masa jafa'i. Yahudu sun masa jafa'i, suka tuhumi babarsa da zina. su kuma nasara suka yi guluwi suka ce dan Allah ne cikin su ya faɗi daidai ba wanda ya faɗi daidai ba dan Allah bane ba kuma dan zina bane bawan Allah ne manzan Allah ne shine Allah ta'ala ya yace innahu haƙiƙa shi annabi Ibrahim min ibadina yana cikin bayinmu wannan idafatu tashrif ne idafa ce ta girmamawa almu'minina waɗanda suke da cikakken imani wanda suka imani da mu wa basharnahu kun ga bishara ta biyu kenan kenan bishara biyu ce wa basharnahu muka yi masa bishara bi ishaqa da samun ɗa sunansa ishaƙa sallallahu alaihi wasallama nabiyan shi ma annabin Allah ne halatta kaunihi nabiyan kenan min salihina kuma yana cikin bayan Allah na kwarai wa barakna alaihi Allah ya ce muka yi masa albarka wa ala ishaqa kuma muka yi albarka a bisa ɗansa ishaqa kun ga ranar da za a yi bishara annabi ishaqa sai da aka haɗa har da bishara abin da shi ma ishaqa zai haifa shi yasa malamai suka ce da wannan aya ɗin ana iya yi wa mutum suna tun bai zo duniya ba kamar yanzu ko aure ba kai ba ka ce in Allah ya sa ne aure na samu ɗa zan sa wa ɗana suna Ibrahim sai a dinga kiran ka cin yau Abu Ibrahim tun ba ma ka yi auren ba sunanka Abu Ibrahim suka ce dalili waɗannan ayoyi Allah ya ambaci annabi ɗan annabi guda biyar a cikin alkur'ani annabi ya haifi annabi biyar Allah ya gaya mana alkur'ani na farko annabi dauda ya haifi annabi suleiman kun ga an samu annabi dan annabi na biyu annabi yaqub ya haifi annabi yusuf kun ga an samu na biyu annabi dan annabi annabi ibrahim ya haifi annabi ishaqa kun ga an samu annabi dan annabi annabi zakariya ya haifi annabi ya haya kun ga an samu annabi dan annabi annabi ishaqa ya haifi annabi yaqub kun ga an samu annabi dan annabi to su ne guda biyar annabi dan annabi to an yi bishara ko an wa mutum suna kafin ya zo duniya a cikin alkur'ani ta fuskoki da dama wajen annabi ya haya tun kafin ya zo duniya ma a haife shi ma a yi cikinsa Allah ya bishara ya sa suna ya yahaya ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahaya yanzu ma aka fara sunan sabo ne kar Allah ce lam naj'al lahu min qablu samiya yanzu aka fara sunan kun ga amma suna kafin ya zo haka nan wajen annabi ishaq wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha inna hadha la shay'un ajib قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد to daga nan ne aka gano kenan mutum da matarsa sune ne ahalil baiti ɗansu ma ana kiransa ahalil baiti ne tun kafin a haife ɗa ana iya kiran mata da mijinta ahalil baiti da wannan lafazin ƙur'ani ya ambaci kalman ahalil baiti sau uku ta zuwa alqur'ani a haɗe baiti ya zo da yawa ahal ya zo da yawa amma a haɗa su guri uku ne nan cikin wannan kisa, wa barakatuhu alaikum ahalil baiti wa aka kira ahalil baiti a nan, annabi ibrahim da matarsa sara tun ma ba su haifi ɗan ba tana mamaki ya na tsufa tukub tukub kuma zan yi ciki kuma na haihu shine yace a ta'jabina min amrillah mamaki أطئن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا sai mahaifiyar annabi Musa lokacin da aka kai shi gidan Fir'auna sai yar uwarsa ta zo take ba da shawaran a nemi mai sha da shi wanda mun yi kissar a baya cikin suratul qasasi shine take cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzan ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون to wannan shine wato suna din kafin a zo duniya wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin mun masa bishara da damun sa ishaqa min as-salihin yana cikin na kwarai wa barakna alaihi kuma mun yi masa albarka wa ala ishaqa shi ma ɗansa annabi ishaqa mun yi masa albarka domin wanda aka wa albarka shi annaba suka ta fitowa ta zuriyarsa wa min zurriyatihima Allah ce daga cikin zuriyarsu su biyun shi annabi ishaq din da annabi ibrahim ta wani ɓangaren. muhsinun akwai mai kyautatawa akwai waɗanda suka fito ta zuriyar annabawa suka zama mutanen kirki ko wa zalimun li nafsihi daga ciki akwai wanda suka fito daga zuriyar annabawa amma suka zama masu zaluntan kansu mubinin kuma zaluncin a fili akwai wanda suka zalunci kansu sun fito zuriya annabawa amma ba su abin kirki ba kamar ragowar banu isra'ila da suka kangare Allah yana ce musu ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabun wani gurin Allah ta'ala ce wa laqad ihtarnahum ala ilmin alal alamina waye isra'ila annabi yaqub isra'il da yaren hibru an ce yana nufin bawan Allah isra'il Allah izra abdu yana nufin bawan Allah da haka Allah ya kira shi a cikin alqur'ani isra'ila kullu ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunazzala at-taura qul fa'atu bit-taurati fataluha in kuntum sadiqina kun ga Allah ya kira shi Isra'ilu to shine bani Isra'il sune ƴaƴansa a cikin su ba na kwarai akwai su gasu annaba da Allah ya ta lissafa da mutanen kirki da yawa da suka fito ba na banza akwai su mana ragowan wato waɗanda suka kangare daga cikin wannan zuriya waɗanda Allah ya yake cewa innal ladzina kafaru min bani isra'ila kenan a cikin banu isra'ila akwai kafirai lo ina allazi kafa rumin ba ni Isra’ila a ni dauda wa isa ba ni Maryam, za lika bi ma a tsawo wa kanu ya ata kanu la ya hau na amun karin fa’aluhu la bi kanu ya fa’alun. To, wani sune, ke na akwai tsinannu akwai na kwarai, wa zalimun li nafsihi mu bin, a cikinsa akwai mai zalunta kansa, wato kuma a fili ya zalunci kan nasa. To, jarabawa takan kan ba mutum kima bayan ya wuce ta, kuma Allah ya alkawari sai ya jarabci kowa a cikin mu wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarati wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'una Allah ya ce sai mun jarabce ku bi shay'in min al da tsoro wal-ju'i da yunwa wa naqsin min al-amwali da tawaya kuɗi ko ka faɗi ko kai asara ko baka ci riba ba ko ka siyo baka siyar ba ko ka tafi nema baka samu ba ko ka samu kai asara ko ka dawo a cewa na bashi da lafiya a biya kuɗin magani a tafi asibiti shikenan abin da ka samu na cefane ko a bari ko a fasa ko a rushe ko a buga ma mota ko ta faɗi ko a gobara ko wani naka ya mutu Allah ya ce sai na jarabce ku da tawayar kuɗi dakan ajihunka ya tawaya ka ya haƙuri wa naqsin min al-amwali wal anfusi sai na tauye rayukanku wani babansa ya mutu wani babarsa ta mutu wani ɗansa ya mutu wani matarsa ya mutu wani shi ya mutu masoyinka ya mutu wanda baka so ya mutu ya mutu wanda kake so ya mutu ya ki mutuwa ba Allah ya ce lokacin mutuwa in ya zo dole ne a mutu ko to waɗannan abubuwa duka jarabta ce wa bashiru sabirina kayi bushara ga masu hakuri wanda in musifa ta same su suke mayar da ita ga Allah allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un latubulawunna fi wa anfusikum wa latasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira wa tasbiru wa tattaqu fa zalika min azumin umur Allah ya ce latubulawunna fi amwalikum sai an jarabce ku a cikin kuɗinku sai an jarabce ku a cikin kawunanku sai kun ji mummunan magana daga waɗanda ba su imani ba suna gaya muku bakan magana a addinin ku ko akan ku ko akan manzon ku to a wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana Allah ta'ala ya so ya jarabci wasu mutane guda uku daga cikin banu Isra'ila suna cikin halin kakana kayi daya kuturu ne daya makaho ne daya mai kora ne ana jin tausayin su ana ba su abin bara sai Allah yake bari in gwada su da Allah ya tashi gwada su sai ya turo mala'ika sai ya zo ya samu kuturin yace me ke damunka <laughs> yace ai ba na gama ba kada gani na an sa akwai abin da yake damuna ko yace abin da nake so shine a kawan min da wannan fata ta a dawo min da yatsuna a gyara ni al launul hasan wal jildil hasan ina son fata mai kyau ina son launi mai kyau ina so in zama abin nan da mutane suke kyamata ko sadaka za a mika kuturu sai ana ɗauke hannu ice to Allah ya tafiyar mun da shi sai me kuma ice sai kuma kuɗi to sai annabin ya masa a shi a mala'ikan ya masa addu'a sai dukkan wannan daudar da wannan cutar ta kuturta ta kawai dawo kyakkyawan mutum sai kawo raƙuma mai ciki ko saniya mai ciki mai ruwan ya yi shakka amma dai raƙuma ce mai ciki sai ya bashi ice Allah ya maka albarka kaga ya samu jari da kuma mai ciki in tayu tayi tayu kaga sai a garke sai yazo kuma wajen na biyu shine mai kora kai me yake damun ka yace Allah ya dawo min da gashi na ya gyara ni abin nan da jama'a suke kyamata an ce zama da mai kora shike kawo me farin kai kaga kenan ba za a zauna da shi ba yace to wannan abin da jama'a suke kyamata Allah iyaye mun shi ya yaye masa sannan ya kawo saniya mai ciki ya bashi ya ce kai ma Allah sama albarka kun ga araba raba shi da musifa yanzu jarabawar shi sa Allah ta'ala yake cewa wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna jarabawan duka biyu ce in ka samu jaraba ce in ka rasa jaraba ce in ka samu jaraba da aka maka kayi godiya ka ba wani in ka rasa an jarabce ka da kayi hakuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له saboda haka sai ya wuce wajen mutum na uku shine makahu kai mai kake so yace ido na ya bude tangararan dinga kallon jama'a shi ma ya masa addu'a idan ya bude ya kawo tunkiya ko akuya ya bashi mai ciki kafin lokaci wannan ta haihu wannan ma ta haihu wannan ma ta haihu an samu garken raƙuma ga wancan kuturu wanda yanzu ba kuturu bane alhaji ne mai raƙuma sannan sai kuma mai kora shi ma a da yanzu ba sunan sunansa alhaji mai garken shanu sai wannan na uku makaho a da wanda yake da jagora a da ne yanzu sunansa alhaji mai garken awaki lokaci ya yi tsawo sai harka kuɗi kawai ake ta yi duk wata oda da za a yi ta raƙuma sai a tafi kamfaninsa shi ma duk oda da za a yi ta shanu sai a tafi gurinsa wannan za a yi oda awaki a tafi gurinsa ga ma'aikata ga kamfani ga kuɗi jin daɗi an manta da wancan hali da ake a da sai Allah ya turo wannan mala'ika amma ba a siffar da ba ya zo a siffar kamar matafiyi ne yake cikin halin yi yake neman agaji da taimako daga gare su sai ya fara halartar gidan mutum na farko shine wancan kuturu a da alhaji mai garken raƙuma a yanzu Yaje ya sallama yace ce ni matafiyi ne guziri na ya yanke wallahi ba zan iya isuwa gida ba sai da taimakon Allah sannan da taimakonka kun ga amfani da summa so da ba a haɗa wani da Allah irin wannan ba sai ce ina roƙonka dan girman Allah ka bani raƙuma ɗaya tak a cikin wannan ƙaton garken naka na yi guziri da shi na isa gida Um, wallahi abubuwa sun yawa eh, abubuwa sun yawa wallahi eh, alhuququ kasira ci abubuwa sun yawa wallahi an wa wancan an wa wancan jiya ma ka san wani in ya fara maka waraki sai ka ji kaman ma kun zo neman taimako za a gina masallaci ko makaranta ko za a yi asibiti ko mara lafiya in ka zo ka ce ya kana sa taimakon ga wanda aka samu in ya fara maka kuka sai ka ji kamar ka ɗauko wanda aka samun ka bashi wani haka yake wallahi jiya da ya asara mota ta a can ta faci kuma wata dukiya ta bata fito ba ya dinga lissafa ma karshe ya ce to alaji sai a ce to duk da ne eh, ba za ni a ki da komai bari in abin da zan iya yi sai dan zaro dubu ɗaya sai ya dora a canjin sa akai wai ba sun masa yawa ya manta dafa bashi da shi Allah ya bashi to shikenan sai ya ce to kai ai na san ka ba kai ne da can kuturu ba wanda duk jama'a sun washe sun fashe sun baka, ta ina ga kamace ai ba ni wannan dukiya mun gaje ta kaka da kakanni ba ni ba ne. sai mala'ika ya ce to in kai ne kawa Allah butunci. to Allah ya mai da kai yadda kake da sai ya wuce kun an gama kenan aiko dole ya koma kuturu shanu su mutu rakuma su mutu jama'a su watse ya da kuturtarsa sai ya wuce wurin na biyu shi ma je ya same shi ana ta fadanci an cika ana ta oda alaji an kai ɗari can alaji an kai shanu kaza can to kuma nawa aka ɗiba an kai kaza to kuma an shigo da kuɗin kaza ana ta shige da fice kuɗi kawai in foot out foot kawai ana ta shiga ana fitowa sai ya ce masa to muna roƙonka ni matafiyi ne ya gaya masa abin da ya gaya wancan shi ma ya ce wallahi abubuwa sun yawa wallahi kasu abubuwan ne an yawa an yi gobe an kaza wallahi abubuwan sun mana yawa raƙumi saniya ɗaya fa a cikin garke duba butulcin ɗan adam yace sam yace to wai ba kai bane da kai ma kashi kana cikin halin kakani kayi Allah ya maka haka yace ba shi bane ba kai bane eh, a wannan dukiya ne kakana ma mai kuɗi ne shi ma mai kuɗi haka muka yi ta gada kuɗi ba wai ba ni bane ina ga kamace watakila muka yi da wancan din da kake faɗa ya manta ko bai san shi bane to shi ma ice to Allah ya mai da kai da kake ya wuce wajen makaho isa bai shi ma ana ta harkar awaki ga sunan ana ta shige da kuce a ɗebi wasu a shigo da wasu ana ta yi tanka tirela tirela ana ta shiga ana fita sai ce masa a ah, na zo ne ni matafi ne shine guziri iyanke mun aka ce ga wani alhaji mai taimako shine na kewayo saboda girman Allah a bani kwaya daya na yi guziri da ita yau ba zan iya isa gida ba sai da taimakon Allah sannan da taimakonka ina roƙonka don girman Allah ka ban daya a taballagu bi hafi safari sai ce bawan Allah ya ce shiga garke ka ba abin da ya ma wallahi ni ni ma nan da ka gani da ba ni da komai Allah ya bani wannan abin to ko ba zan rike hannunka ba shiga ka ba adadin da ya yi maka sai ka ce ya isa ka tafi sai ce a ka ci jarabawa ka ci jarabawa ni ba mai iban bane dama su ma waɗancan da sun yi hakuri ba ɗaukan za a yi ba gwaji ne kawai kamar yanzu annabi ibrahim ai bayan ka za a yi ba gwaji aka yi kuma ya ci suka waɗancan biyu suka faɗi ɗaya tak ba kuma ɗaukan zai ba gwada shi aka yi a ga yadda Allah ya bashi da yawa zai iya bada da kaɗan sai suka faɗi a jaraba sai ya ce to kai Allah ya yadda da kai amma abokanka guda biyu Allah ya yi fushi da su to ka kenan shi an dawwama da arzikinsa saboda ya yi godiya bai yi butulci ba to in ka kula haka duk rayuwar mu take in Allah ya baka ilimi ya jarabce ka ka karantar ko ka karantar ya rage naka in Allah ya baka kuɗi ya jarabce ka ka ci ka sha ka taimaka addini da al'umman ka ya rage naka in Allah ya dora ka akan mulki ya jarabce ka ka yi adalci ka kyautata jama'a ya rage naka shi dama aka ce ka tausaya mutum uku wasu ɗauka da hadisi ne amma ba hadisi bane magana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka tausaya wa mutum uku me mulkin da aka sauke shi me kuɗin da suka ƙare malami a tsakanin jahilai malami a tsakanin jahilai ba su san kimar karatunsa ba sun bai cikin wahala cikin kunci cikin yunwa cikin fatara ya faɗi karatun ma ci aka maka Allah an duba da kyau ana ta wahalar da shi wato ainihin an kasa fahimta sa ya kasa fahimta kowa ba a san kimar karatunsa ba ba a san kimar iliminsa ba ba a mutunta shi ba a mutunta iliminsa Me kuɗin da da akwai kuɗin ana ta harka sai suka ƙare to wani in ba hakuri ba ma sai ya tabu sai ta tunani ta tunanin miliyoyi yanzu ko ko kawo babu a hannunsa to wannan ka tausaya mar haka mai mulki da ana wuce bu da jiniya bu da jiniya ya aka sauke shi haka abin tausayi ne shi ma to shi mulki yana da daɗi ranar hawa amma ba da daɗi ranar sauka yanzu duk mai mulkin najeriya an san ranar saukarsa ba ma gaiba bace sai dai zai kai ranar ko ba zai kai ba shine matsala amma an sa ranar kaza ga watan kaza za ka ɗauka ka ba wani kai kuma ka tafi kai ma ka je ka zauna duk najeriya haka ne duk wani mukami da aka ci da siyasa tun daga shugaban kasa haƙi zuwa kansila kowa yana da ranar sauka ko ba shi da ita to ranar da yadda kai ma wani ne ya baka dole kai ma ka ba wani kace to ni ma gashi na sauka to sai kuma zo kai ma sai a zama ana haɗuwa ana gaisawa haka duk duniya haka za a yi to shi yasa in ka samu dama to kai aiki da ita kai dirjanjan Don wanda zai biyo bayan ka sai ya zamo ɗayan ukunka ko ya fi ka ko ka fi shi ko ku daidai a san da ya fi ka na bayan ka kai sai a ta Allah wa da kai a san da ka fi shi sai a dinga ina ma wancan ne a san da kuka kai ɗaya kuma ce a <laughs> wannan ai kamar wancan ne shi ma kuma dole sai an samu ɗayan uku ga wanda ya biyo bayan ka in kansila kai a mazaɓar ku ranar da ka sauko wani kansilan ya zo ya samu dama yi aikin da baka yi ba sai a dinga tsinawa kansilan baya in ciyaman kai haka ne ko in dan majalisa kai in sanat kai in gwamna kai in shugaban ƙasa kai duk mukamin da ka riƙe dama ce yanzu a hannunka kafin ta kurce yi amfani da ita ka kafa adalci ka yi wa al'ummanka aiki ka yi abin arziki ka yi abin kirkin da ko ka sauka ranar ka mutane suna kuka so da sun ji daɗinka wanda zai hau kuma ka tara masa aiki wanda zai hau ka tara masa aiki shi kuma da zai hau ya zo yana ta cewa to kayi aikin da shi watakila in bai aiki fiye da shi ba ka jawo masa aiki kuma za a ta tsine ma a dinga ai ƙara na baya da kai to shi yasa jarrabawa ce Allah ya jarabce mu dukkan mu masu karanta kuma Allah ya jarabce mu to ne bugo ma karama kalla da Allah bani da credit a in kana da credit da Allah ka bugo mu ina da wata tambaya <laughs> me ka ce ma wannan sai ka ji wani abu ya zo ma ya ce to ya haƙuri yanzu ba credit din an samu za a sa sai in kirawo ka eh, sai haƙuri ko to shi yasa Allah ya ce to zai jarabce mu gaba ɗaya mu kowa da ƴaƴanka a jarabce ka da matarka a jarabce ka da makocinka wani da iyayensa wani da ƴan uwansa wani da danginsa wani da abokan arziki Fatanmu mu shine duk abin da Allah ya jarabce mu da shi na samu ko na rashi Allah ya ba mu ikon cin jarabawa in ba mu yayi Allah ya sa mu gode in hana mu yayi Allah ya sa mu hakuri Allah ya ba mu ikon cin kowace irin jaraba da ya mana kuma Allah ya jarabce mu da abin da za mu iya kada Allah ya jarabce mu da abin da ba za mu iya ba to nan za mu tsaya sai mu tashi wa laqad mananna ala Musa wa Harun wa rahmatullahi wa barakatuh malamin wannan tambaya yace ina tambaya ne akan ma'anan hisba da kuma aikin wato dan hisba a musulunci to hisba ka nemi littafin Sheikh Muhammad Sheikh Abdulwahab abdallah gadan kai ya wallafa littafi akan aikin hisba a musulunci tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa karnin da ake ciki kuma akwai mujalla da ake buga a Saudiya akan aikin hisba kana shiga Saudiya zaka ga yan hisba hayatul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar su ne wanda an kira sallah suke bi kanti kanti su tabbatar kowa ya kulla kantinsa bai yi ciniki ana sallah ba shine hisba asalin kalmar hisba an samo ta ne daga aiki dan Allah shine kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa hattisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi haka malam mawardi a cikin al-ahkamus sultaniya yayi fasali akan hisba yace abinda ake kira hisba al-amru bil ma'ruf idza zahara tarkuhu wan nahyu anil munkar idza zahara fi'luhu abinda ɗan hisba yake shine umarni da kyakkyawan aiki idan ya bayyana ba a yi hani da mummuna idan ya bayyana ana yi sannan shau abdullahi na gwandu shakikin shau usman dan fodiyo ya wallafa littafi akan hisba mai suna biya'u ahlil ihtisab ala sunnati was sawab shau abdullahi na gwandu ya yi yan hisba a lokacin shau usman dan fodiyo har ya rubuta littafi akan me ake kira aikin hisba akwai ayoyi 24 a cikin alqur'ani wanda suka zo da maganan umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna to akan wannan ya gina ya ta tafiya irin inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa yanha 'anil fasha'i wal munkar wal wal adl inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fasha'i wal munkar wal baghi to akan wannan aya ya gini wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar da sauran dai ayoyi suna nan in mutum ya nemi wancan littafi ma na Sheikh Muhammad ah, na Abdul Wahab Abdullah da Hausa ya shi kuma ya zo nan ya raba shi ga 'yan hizba lokacin da muka kawo ziyara nan da shi wannan littafi a takaice zai baka hoton menene hisba me asalin tarihin hisba yaushe aka fara hisba yaya ayyuka da sharuɗa da dokokin hisba suke a musulunci allah wannan tambaya ce da fatan mala ya sha ruwa lafiya ya ce malam don Allah ka amsa min wannan tambayar ya ce shi tela ne mai ɗinkin mata amma mai ce malam 'yan mata lokaci zuwa lokaci wani lokacin ma da matan aure sukan umarce mu da in ɗinka musu kayan da zai matse su sosai kuma na ji malamai suna haramta sa wannan kayan ya ce to shi mai ɗinkin ba har da shi mana dan ya san mata aure ce da za ta yi wa mijinta da kwalliya da shi a gida ba laifi ya dinka mata koma wani iri ne amma wacce za ta fito waje da shi ta tabarruji kuma ya sani to wannan yayi ya taimaka wajen yada fasadi da barna shi ma yana da nasa kamasho din malam wannan tambaya ce malam nawa ne nisabin zakka bana a awon zinari zinare da ai kwaya ashirin ake wa zakka sai dai yanzu nawa ne kuɗin ban duba na gada akwai kalandu haka da naga suna bugawa sukan yi ƙoƙarin aunawa amma ban san na wannan shekarar nawa zai kama ba hmm? in ka duba jikin wannan timing committee din za ka samu insha Allah bayani eh to ya a dubu ɗari biyu da saba'in da takwas in kana da dubu ɗari biyu da saba'in da takwas sai ka kasa shi kaso arba'in za ka ga ya kama dubu biyu da ɗari biyar da yan kai malam wannan tambaya yana cewa malam ko ya inganta idan liman ya karanta karshen suratul bakara wato inda yake cewa na alal kawamil kafirin ba mu su ce amin a bai tabbata a hadisi ba ko a wajen ƙurra cewa an zo karshe ana cewa amin wanda a guraren da suka tabbata suna nan waɗanda ake cewa da in ka duba cikin littattafan ƙura da kuma na hadisi za ka samu amma wannan gurin baya cikin inda an ce fansuna lil kafirin mutane su ce amin malam mai wannan tambaya na cewa Allah ya mahaifinsa rasuwa ko ya halarta ya inganta ya karanta alkur'ani da niyan Allah ya bai mahaifin nasa lada da ya rasu duk aikin lada wanda yake karban niyaba zaka iya da sunan mahaifinka ka gina masallaci ka ce wannan masallaci na gina shi da sunan mahaifina Allah ya dinga kai masa ka gina makaranta ka ce ka gina ta da sunan mahaifinka Allah ya dinga kai masa ka gina asibiti da sunan mahaifinka ko rijiya ko ka sa famfo ko transformer ta wuta inda ake bukata ko kai wani ɗakin shan magani duk wannan kana ko ka sai alkur'anai ka aje a masallaci ko kai laburare ka ce wannan laburare ko kai ɗakin taro na musulunci ka ce wannan hall ɗin da aka yi na shi da sunan babana duk wasu masu lacca ta musulunci su zo su dinga a ciki babana yana samun ladan wannan duk kana iya yi kuma kana iya karanta alkur'ani ɗin ka ce ladan karatun ka ba mahaifinka duk waɗannan suna cikin ayyuka da malamai suka ce suna karɓar niyaba amma kamar sallah ba za ka ce ka masa sallah ba ko amma duk abin da yake karban niyaba kana iya masa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna aqyaba ma ya'kulul insanu min kasbihi wa ibnuhu min kasbihi mafi dadin abin da mutum zai ci shine abin da ya tattala da kansa ko da hannunsa ɗansa ma yana cikin tattalin arzikinsa tunda ɗanka yana cikin tattalin arzikinka duk aikin da ya na alheri ya ce yayi da sunanka to ana sa ranka samu lada saboda sa'ad bin ubada ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyata ta yi mutuwar gaggawa na san da ta samu numfashi mai tsawo da ta yi wasiya to yanzu ta bar kuɗi wani aiki zan yi na alheri da zai bi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaika bil ma ka je ka gina rijiyoyi ka ce da sunan mahaifiyarka a dinga shan ruwan ana wanki ana alwala Allah zai dinga kaiwa mahaifiyarka ladan cikin kabarinta kuma ka dinga yawan yi mata addu'a alan sai tambayoyi amma kafin tambayoyin akwai sanarwa guda daya sai addu'o'i mala kafin addu'o'i sai akwai sanarwa da aka ce yi guda daya insha Allah cewa gobin Allah ya kai mu da karfe hudu da rabi na yamma malam zai halarci gwamnan science secondary school gombe don gabatar da wa'azi a wajen insha Allah saboda haka ana gayyatar yan uwa Allah sai addu'o'i akwai masu addu'o'i da bukatu daban-daban na alkhairi ne duka Allah ya biya musu masu neman shiryar ƴaƴansu ci gaba a wuraren aiki samun muhalli jin kan iyaye samun zuriya ba saliha neman aiki aure haihuwa hadda alkur'ani fuskantar jarabawa interview marayu waɗanda aka kwace haƙƙinsu a sauƙin bashi an sace wani abin hawa da yaransu da suka bata da sauran bukatu na alkhairi duka masu san Allah ibasu da masu san Allah ya kiyaye su da masu san Allah ya tsare su kowa gabaki ɗaya mu musulmi Allah ya tsare mu duk mai bukata ta alkhairi musulmi Allah ya biya masa duk wanda yake cikin halin kakanika yi kowane iri ne Allah iyaye masa muna tausali da sunayen Allah masu girma da sifofinsa maɗaukaka Allah ya mana rahama Allah ya ji kanmu Allah ya mana albarka yawa ƴaƴanmu albarka yawa matanmu albarka yawa dukiyarmu albarka yawa mu albarka yawa sana'armu da kiwonmu da nomanmu albarka ya saukar da albarka a tsakaninmu Allah ya tsare mu da annoba da fatara da yunwa da fari da dukkan musifu da tashin hankali da fitintunu Allah ya tsare mu ya tsare dukkan al'umman musulmi Allah ya kawar da dukkan musifa daga tsakanin musulmi Allah ya ɗaukaka musulunci ya ɗaukaka musulmi Allah ya kaskanta kafirci ya kaskanta kafirai Allah ya taimaki dukkan masu taimakon addini da ilimin su da dukiyarsu da mulkin su da lokacin su Allah ya haɗa kanmu akan tafarkin gaskiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik